أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته لا ينكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما ولا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا منه وفديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ إن امرؤ هلك ليس له فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليما الله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 gagar misalin ubangiji sa'an da muka yi fatan siran Allah da amincin Allah bisa ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka muka isar da gaisuwa ta musulci zuwa ga yan uwa da muke tare da kuwa cikin wannan masallaci da wayanda kuma suna waje amma abin magana na kai gare su da kuma wayanda yake suna bibiya suna saurara mufadin duniya gaba daya muna muku fatan alkhairi jin kai Allah da amincin Allah su tabbata gare mu baki daya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 dukkan mu kowa da sa na alkhairi Allah bangiji ya biya muna dukkan mu kuma kowa da abin da yake tsoro yana gudu na sharri da cuta Allah bangiji ya dauke muna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wayan ga kwanuka da darrai na lailatul qadr ubangiji Allah ka sa mu ka tari ubangiji Allah ka sa mu rabo ubangiji Allah ka samu ga alkhairi Allah ubangiji ka samu ji alkhairi muna da ƴan uwa kasan waje masu takara daga cikin su Allah ubangiji ya sa albarka wayanda ba su samu ba Allah ubangiji domin rahamanka kai ke bayarwa Allah ubangiji ka basu ka sauwake musu hanyar samu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mun da muke gida kuma Allah ubangiji ya sa muna hannu cikin dukan lamuran mu Allah ubangiji ya biya bukatun mu Allah ubangiji ya jibinci lamuran mu Allah ubangiji ya taimaka ya kiyaye mu ya rufe asirin mu ya wadata mu ya mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin na'am bismillah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 asalin maganan yana yi ma wasu bayan Allah ne wayanda yake su ake ce ma ahlul kitab so dewa kuma a cikin alkur'ani idan an kirayi wasu jama'a da suna ahlul kitab abin nufi su ne kungiyoyi guda biyu su ne yahudawa da kuma nasarawa cikin alkur'ani so dewa in ka ji ya ahlul kitabi ahal kitab bi ma'ana mazuwan littafi wayanda aka bai wa littafi littafi na sama su ne yahudawa da nasarawa ba su kawai ni wayanda aka bai wa littafi ba amma su bin ga su dewa cikin alkur'ani da su ake nufi da ahal kitab wani lokaci kuma Allah bangiji kan ambace su da suna ahal dhikr ahal dhikr kamar yadda Allah bangiji ke cewa fas'alu ahalar dhikri in kuntum la ta'lamun abin nufi asalin abin nufi wurin kamar yadda jumhur ahli ilmi suka nuna fi yau malum na addini suka nuna su ne yahudawa da nasarawa su Allah ba gaji kan ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuwa al'umma annabi ma Allah ya ce musu in kuna shakkan abin da ake faɗi muku ko sakon da aka muku gani to ku tambayi ahlul dhikr su ne yahudawa da nasarawa domin su ma an taba aiko musu da irin irin wannan sako in kuntum la alamuna in ku ba ku da sani game da wannan abin shi sa an ku kun gashi sabon abu ne akwai wa'anda yake su a cikin littattafan su sofo abu ne to zaka ku iya ku tambaye su idan ahli dhikr akan kirayi wa'anda bayan Allah biyu da wannan suna to wa'anda bayan Allah Yahudawa da Nasarawan ga Allah ubangiji ya kaddara gabanin zuwan shari'a musulci su ne waɗanda yake sun riga sun zo sun yi addini in na ce shari'a musulci ina nufin shari'a musulci na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba haka ba duk wani ba annabin da yake ya zo duniya wani manzon da yake ya zo da addini duniya musulci ya zo da shi yasa duk wani ba annabi musulmi ne duk wani manzo musulmi ne ba kanmu mu al'umma annabi musulci ya soma ba kawai mu al'umma annabi mu ma mun zo ne muka yi wani bangare na musulunci mun zo ne mu ma da musulunci amma ba mu ne asali waɗanda yake zo da musulunci ba to shi sa Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara waɗanda bayin Allah guda biyu Yahudawa da Nasarawa su ne waɗanda yake sun riga sun taba zuwa sun yi addini a ban kasa an taba yin wani lokaci a ban kasa addinin da yake yaddaddin addini a gun Allah shine yahudanci duk wani addini da mutum zai yi da ba wannan ba Allah bai san da shi ba amma tushen shi musulci haka kuma aka taba yin addini nan ban kasa ne nasaranci duk wani addinin da wani zai zo ya yi da ba nasaranci ba za ne Allah bangiji bai san da shi ba to wa'in ga duka sun zo sun wuce sannan Allah bangiji ya kawo addini ta musulci na shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan kuma haka Allah gidi ya fito karara cikin alqur'ani ya nuna yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu gabanin haka Allah bangiji ya ce mu ne inna dina 'inda Allah al-islam Allah ce lalle addini yaddade a gun Allah lalle addini sananne a gun Allah lalle addini da ya zama karbabin addini addini kenan a gun Allah ji Allah ce shine al-islam shine addini musulunci to shi yasa ne yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan don haka duk wanda ya nemi wani abu daban duk wanda ya fuskanci wani addini daban ba a musulci ba duk wanda ya nemi wani abu daban da ba musulci ba ya hajji shi matsayin addini Allah ce falan yuqbala minhu Allah ce san ba za karbi wannan addini daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ko bugu da kare mishin ya tashi qiyama yana daga cikin sararru Allah wani ya kiyaye mu to wannan su ne addinan jiya to amma bai baicin nasu addini an zo an yi addini ya wuce musulci shi ma ya zo yanzu musulci na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan shi ni duniya take sai ga bayin allah sai suna son su ce na annabi nan shi ba addini ba ne nasu nan shi ne addini alhalin nasu nan zuwa annabi ya goge nasu addini don dama al'ada kenan na allah a cikin bayinsa in wani ba annabi ya zo zuwan shi nan sai ya goge wancan ba annabi in ya zo da wani sako kuma ne na manzanci sai na shi manzanci ya goge wancan manzo haka Allah ubangiji ke yin duniya haka ya soma tun annabi Nuhu wanda yake shine awwalur rusul shine farkon manzannai haka yake zuwa ana wucewa wani kuma ya zo wanga kuma ya wuce wanga kuma ya zo wanga kuma ya wuce wanga kuma ya zo wanga ya wuce amma namu annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji na ce mai huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli an taba yin wasu manzannai sun yi zamani daya akan yi wasu annabawa suna zamani daya amma dai kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah ce Allah ne wannan da yake ya aika manzonsa da shari'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya Allah ce li yuzhirahu ala dini kulli ay li yu'liyahu ala dini kulli Allah ce yayi haka ne don ya daukaka addini annabi ya daukaka shi annabin da kanshi da littafinsa da addininsa kan duwan ba annabi duwan littafi duwan wani manzo addini sai Allah bangiji ya nuna shi ya aiko annabi da addini na gaskiya ba don komai ba don ya daukaka li yuzhirahu ai li yuliyahu don shi Allah bangiji ya daga addini annabi ala dini kulli akan dukkan sauran addinan da ya zuwa duniya to a sai kenan zuwan addini annabi addinin annabi shine daukakakken addini kan dubar addini yasa in akwai wani yahuba yahude da yake yahudanci zuwa annabi yahudancin shi nan stop work ya bar aiki ba shi duniya kuma Allah bai san da shi ba in akwai wani ba na sahare da ke aiki da addini na zuwa annabi da addinin nan ya take ya taushe nashi na ya haje shi gefe ba shi Allah yake ba kuma ya kama addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam horo Allah kenan horo Allah kenan cikin alkur'ani kuma su kansu ma su kansu a cikin littattafansu haka annabawansu da su suka gaya musu da koma ba su ba su ma mabiyan ba hatta annabawan da manzannin Allah wajin ya bar sun gane duk lokacin da suke cikin annabtaka da manzanci in annab sallallahu alaihi wa sallam ya bullo duniya Allah ya tambaye su da tu'minuna bihi wala tansurunna kun bar naku annabtaka da manzanci ku yi imani da shi ku taimaka mai yayi nashi annabtaka da manzanci suka ce eh sun yadda Allah ya ce a akhartum wa akhastum ala zalikum isri shin kun tabbatar da aka kun yadda kun yi imani kan haka kuma kun riki alkawari na kan haka suka ce eh mun yi Allah ce to duk wanda ya saba alkawari baikin wannan alkawari da ya dokin ga mai shin nan karko shi ba zai yi kyau ba shi sa annabawansu da manzannai su ma sun dau alkawari kan in suna cikin halin rayuwa in annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana duniya sun dakatar da nasu annabtaka su dakatar da nasu manzanci su dakatar da nasu addini su yi addini annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma su gan annabi shine ba annabin su alkawari kenan da suka doki da Allah wannan alkawarin kuma suka gaya ma al'ummansu. in an in annabi Muhammad ya bayyana su bar komai su kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kan wannan alkawari ake to amma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bullo saboda kiyayya da hasada da zalunci sai suka ce annabin ba shi bane subhanallah sun butulci da alkawarin Allah sun butulci da wasulcin da annabawa su suka yi musu to shi suka saura kan kai su wai kan tsohon addinin su alhalin tsohon addini ma shi suka sa wani kazanta da dauda da kasa ciki suka kwaba shi da asalin addinin su ba ma shi sosai suke yi ba to dukan gani da Allah wangiji zai ba su wani sai Allah wangiji ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ko na ce muku ahlul kitab ana nufin yahuda da nasarawa amma siyakan wannan aya shine in ka duba yanna tsarin wannan aya yake da irin ce ni yanna wannan aya ya tafi zakatar da nasarawa suke shiga cikin wannan aya da duhulan shi shine shiga na farko amma kawai na faɗi ahlul kitab ana nufin yahudawa da nasarawa ne amma nan in an ce ahlul kitab masu shiga ciki a farko su ne nasarawa so da yana siyakan ayan ya zo Allah bangiji ya kiraye su da titlinsu ya kiraye su da sunansu ya ce ya ahal kitabi ya ce kiran ku nike yi ma'asharar yahudi wa nasara wala siyama an nasara Allah ce kiran ku nike yi ya ku taron yahudawa da nasarawa amma masu shiga ciki farko su ne nasarawa me Allah ya ce musu wala tagulu fi dinikum la tagulu fi dinikum ay la tatajawazul hududa fi shari'atikum ji Allah ce kada ku keta iyaka kada ku keta iyakokin Allah fi dinikum a cikin sha'anin addininku kada ku keta iyakokin Allah fi dinikum a cikin sha'anin addininku a sai addinin su ma akwai iyakokin da Allah ya hajiye musu iyakokin kuma iri biyu ne wani iyakokin na nan kada a keta wannan iyakan a fita waje sannan kuma keta iyaka kuma kar a keta wani iyaka a shiga da wani abu sabo cikin addini shi yasa a cikin addinin ku kun san annabi Allah ya muku batun shi annabawan da manzannin ku su muku batun shi sifofin shi na tabbaci a cikin littafin ku kun karanta kuma kun san shi kun gan shi shin kuma gashi nan ya zo kuma kun ga sifofin duka tare da shi kada ku keta iyaka ku zo kuna cewa shin ba shi bane kada ku keta iyaka kuna so ku nuna kamar annabin nan ba shi kenan ba wanda aka maka batun shi na mashi kenan ba wannan ko wani nau'i ne wani bangare ne keta iyaka Allah ce la taqulu fi dinikum kada ku kada ku keta iyakan Allah kada ku keta iyakokin Allah fi dinikum a cikin addini ku shari'an da Allah gidi ya baku wannan suratarwa ne wani ne hani ne da yake Allah gidi na hana Yahudawa da Nasarawa Allah ce la taqulu fi dinikum kada ku keta iyako iyaka a cikin addinin ku sai da shi ne wala takulu ala Allah illa alhaq ba shi wannan sai Allah baki je komai na ce musu wala takulu ala Allah illa alhaq wannan ana ce mai ataful khas ala am ataful khas ala alam am in ba ka ba farkon da Allah ya ce kuma la taqulu fi dinikum nan wanga ma wala taqulu ala Allah illa alhaq ga shi ma yana shiga ciki domin keta iyaka a cikin addini Fani game da Allah abin da yake ba gaskiya ba shi ma keta iyaka ne cikin addini mutum ya zauna yana fadi wani abu game da Allah da yake wannan abin ba gaskiya ba ne yana kirkiro karya yana dogara ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce ba ya kirkiro wasu awa ba ya ce Allah bangare ya hana alhalin Allah bai hana ba wannan ma wani bangare ne wani nau'i ne na keta iyaka cikin addini amma nan Allah ubangiji na gaya musu yana kawo wannan saboda mugunyan wannan da muni wannan Allah na ce musu wala ta kulu alallahi illa alhaqa ai wala ta kulu alallahi kada ku fadi wani abu game da Allah kada ku kirki wani ku ga ku fadi ku ce Allah ya ce alhali bai ce ba ya ce illa alhaqa ai illa qawl alhaq sai dai magana da gaskiya wala ta kulu allah kada ku fadi wani abu game da Allah kada ku faɗi wani abu akan sha'anin Allah kada ku faɗi wani abu cikin sha'anin da lamarin Allah illa al-haqqa ai illa qawla haqqa sai dai magana da gaskiya tankake na Allah bagi na gaya musu ne duwar abin da su faɗi ya zama da gaskiya ne zai fito bakin su duwar abin da su danganta ga Allah ya zama lalle tabbas Allah ne ubangiji ya faɗi shi duwar abin da su faɗi game da Allah ya zama da gaskiya ne sako ne na Allah ba kirkirowan kansu bane ai la taftaru ala Allah al Allah ba ya ce kada ku kirkiro karya ku danganta shi ga Allah alhalin Allah bagiji bai san da shi ba wannan abin kuma yana daga cikin munin laifi yana daga cikin mafi munin laifi wallahi laifin fukara nan daban daban daban daban amma laifin da zai kai mutum ya karya cikin lamarin Allah babban kazanta ne babban aibi ne yana daga cikin kaba'ir ya daga cikin laifin da ke sa mutum ma ya zo kafiri bai sani ba Allah abin ya kiyaye mu ba ma Allah ba hatta annaba wanda aka Allah ubangiji ya aiko su me annabi ke gaya mana cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa man kaddaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar annabi ce duk wanda ya kirkiro karya duk wanda ya karya a kaina muta'ammidan yana mai gangancin yin karyan man kaddaba alayya duk wanda ya karya akan ni annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na fari alhalin ban fari ba yace na hana alhalin ban hana ba yace na halalta alhalin ban halalta ba duka karya kenan akan annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fal yatabawwa maqadahu minan nar annabi ce shi mai shin da kanshi ya shishirye mazaunin shi a gidan wuta Allah ubangiji ya kiyaye mu shi yasa in dai kan annabawa kenan wayanda yake mutane ne kamar ni da ku na ga allah da ya aiko su shi sa kazantan laifi ne mugun laifi ne yana daga cikin mafi munin laifi mutum ya kirkiro karya akan allah ya ce allah bangiji ya fadi alhalin allah bai fadi ba ya ce allah bangiji ya halalta alhalin allah bai halalta ba ya ce allah ubangiji ya haramta alhalin allah bai haramta ba ya ma samu wani abu ma ya manna ma allah kan allah bangiji bai ji da bai san da shi ba babban laifi ne yana daga cikin manya-manyan laifukan da ke kusatar da allah yana daga cikin manya manyan laifuffukan da ke ba damu Allah alaikum assalamu alaikum to da aka bayan Allah wannan suratarwa ne da Allah ba ke suratar da wa'in ga bayan Allah su ake suratar da amma kuma mu ma muna shiga cikin wannan suratar wannan so da mu ma in mutum za ka yi wani abu irin haka ka san kamar Allah bangiji baya son wa'annan ababa kai maka guje shi gabar so da yana kai mutum ga fushin Allah Allah bangiji kiyaye mu Allah ce wala taqulu adallahi illa alhaqa ay wala taqulu ala Allah illa qawl al-haq jikar kada ku faɗi wani abu game da Allah ku danganta shi zuwa ga Allah sai dai magana na gaskiya magana da yake ba shakka ba tambaba ba kariya ciki Allah ba gije iya muna a can cikin suratul ahzab Allah ba na magana wannan da mu'minai irin wanga maganan ga Allah ba na cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان شاء الله يا ايها الذين امنوا كما ينن نان الله كشي ما وان اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ان ku magana ku magana da gaskiya kada ku yi magana game da shani Allah sai dai magana da gaskiya haka Allah ba ya hori mu'minai cikin suratul ahzab karshe karshe Allah na cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ayyaman saddaqtumullaha wa rasula ya ku wa'anda gaskatar da Allah da manzonsa au ya man ittasaftum bil iman ya ku wa'anda ku sifatu da sifa da ban gaskiya sifa na imani ya da shi takullah ku ji tsoro Allah wa kulu qawlan sadida ko ku yi magana magana kuma na katari magana na daidai magana da yake ba karya ciki ba kirkirowa ciki sam wa qulu qawlan sadidan ku yi magana magana mai magana magana na katari magana da yake ba kariya ciki ba kirkira ciki ɗan kun yi haka kawai Allah ce yuslih lakum a'malakum Allah bangiji zai gyara muku ayyukanku a sai magana kai magana na gaskiya kai magana mai magana magana na adalci magana da yake ba kirkirowa ciki Allah ce yin ku haka nan kawai Allah ya gyara muku ayyukanku Allahu akbar shi sa bayin Allah in za ka yi magana yi kokari ka yi magana mai kyau magana na gaskiya magana na katari maganan da ba za ka cutar da wani ba maganan da ba za ka batar da wani ba maganan da ba za ka jawar ka sa shi cikin hallaka ba wallahi so da yau wani ya iya zauna maganan baki kawai zai yi maka amma ya jefa ka cikin hallaka kenan Allah kiyaye mu maganan baki kawai zai yi maka amma ya fidda kai hanya na katari ya dora kan hanya na bata ya batar da kai magana na baki kawai zai maka amma ya rude ka ya yaudare ka ya fidda kai safin masu dadin kai ya kai ka cikin safin miyagun mutane Allah kiyaye mu shi sa kowa ya iya harshensa kowa ya san irin zatuttukan da ke fita bakin shi Allah ce wa kulu qawlan sadidan yin ka haka nan kawai ba sai ka zauna ka je kayi wani nafila ko yi wa sadaka ko yi wani abu Allah ce yin ku haka nan kawai yuslih lakum a'malakum Allah shi wai shi ya gyara muku ayyukanku bayan ya gyara muku ayyukanku mutum duka mai laifi ne mutum duka mai sabo ne kowa kuna neman yafiya kowa kuma mai neman gafara Allah ne Allah ce yin ku haka nan kuma abinda zai muku rabbi kuma wa yaghfir lakum dhunubakum kuma shi Allah bangiji ya yafi muku laifukan ku Allah bangiji wai laifin ku nan na yafi muku da laifinka saboda faɗi daidai da faɗi gaskiya ɗan bakinka ya saba faɗin gaskiya faɗin gaskiyanka nan kawai ya sa ka samu gafara Allah Allah na yafi maka ba tun baka nemi gafara Allah ba sallai ce wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya ma Allah da manzonsa biyayya wa man yuti illaha duk wanda ya ma Allah wa biyayya wa rasulahu da kuma manzunsa yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya ya da shi faza fawzan aziman to ya rabonta wani rabo mai girma shi ya rabonta wani rabo mai girma faza fawzan aziman ya rabonta wani rabo mai girma a sai nan Allah bargiji da ke cewa kan wa kulu qawlan sadidan nan maluma suka ce tahta kulli mantuqin mafhumun in ai wani magana doka akwai abin da ake so a fahimci cikin magana da Allah ya ce wa qulu qawlan sadidan nan bi ma'ana wala taqulu illa al haqq kada ku yi wani magana sai dai magana da gaskiya kada bakin ka ya bude zai yi magana sai dai magana da gaskiya shi yasa da gaskiya na tsakanin mu da yau zamantakewar mu ba za a samu wasu ƙananan fitina fitina fitina da ke tashi tsakanin mu ba in ka duba so da yawa abin da ke bata amini da amini shine in karya ya shigo tsakanin su yau ana ya samu wasu bayin Allah yana nan akwai yana da mutum gida wa khasatan yan waye mulki kasan waje da yawa ya iya yana da mutum gida ya yadda da shi aminin shi ne akwai yadda tsakanin su duk wani abu duka yana sa hannun shi shi yayi mai in akwai gaskiya ka ga an jima ana tafiya ba wani tashin hankali ba fitina amma in rashin gaskiya ya zo ciki ya aika kudi ya bayar a yi masa wani abu da shi karya ya zo ciki an taka yana wahala yana zufa ana bin sanyi ana bin zafi yana samun zufan shi ya aiko a yi masa abin amfani a yi masa alkhairi gida sai ya zo ya zo tadda karya ya shigo ciki an taka in ya zo ya gane haka kagan wannan abutan nan aminitakan nan kagan ya fashe me ya kawo wannan rashin gaskiya karya ya zo cikin lamarin ashe karya in ya shiga wuri yana iya fasa dangi yana iya fasa zumunci yana iya bata zamantakewa yana iya kawo fitinan da yake ko shaitan bai iya kawo shi saboda karya da rashin gaskiya ya shigo cikin lamarin shi yasa Allah ubangiji yana matukan ki yana ki matukan ki ya ga bawan shi na girka karya yana yaudaran danwan shi yana kawo zatuttukan da yake wa inga zatuttuka ba ingantattun zatuttuka bane yasa bayan Allah mu bai da hankali wani ba ta aure rashin gaskiya na ba ta aure rashin gaskiya na fasa dangi rashin gaskiya na raba tsakanin aboki da aboki yana raba tsakanin mata da miji yana raba tsakanin yaya da kani yana raba tsakanin shugaba da mabiya rashin gaskiya Wulare da yawan da ake tashi ana kuwa na demonstration nan shugabanni su rashin gaskiya fili fili mabiya an gari me za a yi sha tashi a shiga demonstration sai a tada zaune sai duka rashin gaskiya kenan rashin gaskiya rashin gaskiya kisa nan yahudawa ko kuwa ahlul kitab wa khasatan nasarawa Allah bai na ce musu wala taqulu ala Allah illa al abinda mutum bai so abinda annaba ba su so abu ne da yake Allah da kashi na hushi da shi Allah ya ce wala taqulu ala Allah illa al ai wala taqulu ala Allah illa qawl al kada ku yi wani magana game da Allah kada ku yi wani magana ku dangana shi zuwa ga Allah illa al ai illa qawl al sai dai magana da gaskiya wanda yake gaskiya ne ingantaccen magana ne Allah ne ya yi shi ko kuwa Allah ne ya yi horo da wannan amma in ba haka ba in kun hadu da Allah ba za ku ji daɗi ba Su da wannan abu yana husatar da Allah matukan husatarwa Allah ban gije kiyaye mu sallah shi innama almasihu isa ibn maryam sai Allah ban gije da dalilin nan ni nake ce muku masu shiga cikin wannan aya duk da yake cewa ahlul kitab aka fari yahuda da nasarawa amma masu shiga cikin dukhulan awaliyan masu shiga cikin shiga na farko su ne nasarawa su da siyakan yadda Allah wani ya ci gaba da ayan ga Allah ya ce innamal masihu isa bin maryam rasulullahi inji Allah ya ce innamal masih yace abin sani kawai almasih shi annabi isa almasih gaddame gadin da malama suka yi game da kalma masih ina jin wani kwanaki bayan ga mun riga mun yi shi shi ne wasu ka ce kaman almasi bi ma'ana mai albarka ko ko wanda yake an shafe duk wani kazanta ga barinsa ko kuwa kamar yadda wasu ke faɗi mutum ne da yake wanda ke tourist ne da yake yana yawo yawo yana yawo yawo ko wande ko wande shikenan annabi isa alayhi salam shaka ce masi akwai kuma masihu dajjal Allah kiyaye mu da shi to Allah ce innamal masih yace abin sani kawai Allah ce abin sani kawai almasih shi bawan Allah mai albarkan nan Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam Allah ban ce shi rasulullahi ne manzo ne na Allah dan aike ni na Allah Allah ubangiji ya aike shi Allah ubangiji ya aike shi manzo ne daga cikin manzannai Allah mutum ni kamar ku an haife shi ne kamar yadda aka haife ku wurin daukan cikin shi ne akwai bambanci amma kwantawa cikin mahaifa kamar yadda kwanta haka shi ma kwanta cikin mahaifan mace yadda aka haife shi ya zo duniya haka aka yadda aka haife ku ka zo duniya haka shi ma ta wannan hanya aka haife shi zo duniya daukar cikin shi daban da naku amma kwanta mahaifa yadda ka kwanta cikin mahaifan uwanka yadda na kwanta cikin mahaifan uwana haka annabi isa alaihi salam shi ma ya kwanta cikin mahaifan uwansa ba bambanci hanyar daukan juna biyun ne yayi daban-daban hanyar dokan juna biyu shi ya daban-daban Allah bangiji ya ce innamal masihu isa bin maryam rasulullah Allah shi abin sani kawai shi masihi bawan Allah mai albarka isa dan maryam rasulullah manzo ne na Allah yadda shi manzo ne na Allah manzo ne na Allah manzo ne na Allah ba dan Allah bane ba dan yan uku Allah bane shi ma ba ma Allah bane sam manzo ne na Allah kamar sauran manzannai inji Allah Allah da kanshi ke magana sallai shi mi wa kalimatuhu alqaha ila maryam inji Allah yace wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa kalimatuhu alqaha ila maryam Allah shi ko shi annabi Isa alaihi salam wa kalimatuhu ko kalima ni na Allah alqaha da shi Allah bagin ya jefa wannan kalimar nan ila maryam zuwa ga na maryam ka gane ko Allah ce wa kalimatuhu kuma shi annabi Isa kalma ni na Allah alƙaha da shi Allah ubangiji ya jefa wannan kalmar nan ila Maryam zuwa ga nana Maryam Shi ne wani kalma ne kalma na kun na kun fai kun kenan kalma kun shi Allah bangiji ya jefa zuwa ga nana Maryam ta doki juna biyu bila rajulin wala nutfa ba da saduwa da namiji ba ba da digan maniyi cikin mahaifanta ba kamar yadda ake haifan sauran mutane ba shi sa farko shi manzo ne na Allah kuma kalma ne na Allah kalman kun da yake Allah ubangiji yi istimal da wannan kalman nan ya jefar da annabi isa zuwa ga uwansa yana mahaifan uwansa ba da saduwa da namiji kuma yana ya zama al'ada kowa ya sani ba sannan ba da kuma digan mani a cikin mahaifanta ba kalma ne na kun fa yakunu Allah bi ma'ana haifuwan annabi isa daukan cikin annabi isa kalma ne na kun fa yakunu kuma duk wani sauran halitta na mutum da ka duk da cewa haduwan uwa da uba ne haduwan uwa da uban nan ba shi ya kawo haifuwan ba har wa yau kun fa yakunu Allah ya tabbatar da wannan haifuwan ba bambanci tsakanin kun fa yakunu annabi Isa da kun fa yakunu haifuwan ni da kai ba bambanci tsakanin kun fa yakunu daukan cikin uwa annabi Isa da kuma kun fa yakunu haifuwan ni da kai wallahi ba bambanci kamar yadda ba bambanci tsakanin daukan cikin kun kunun uwa annabi isa da kun kunun halitta annabi adam shi yasa an koma can cikin suratu ali imran Allah bangiji na magana yana cewa inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun ya kare ba bambanci Allah shi inna masala isa inda allah ai inna khalqa isa lalle halitta annabi isa inda Allah au inna sha'anin Isa lalle sha'anin annabi Isa da halitta annabi Isa da lamarin annabi Isa inda Allah a gun Allah ke masali Adam kaman dai sha'ani ne kaman dai lamari na halitta annabi Adam Allah ce khalaqahu min turab an halce shi ni daga kasa sun qala lahu kun fayakun bayan an mulki shi daga kasa sai ce kun faya kulu zama mutum sai ya zama mutum ya kare a sai annabi adam ya zama mutum kalma ne na kun Allahu akbar kayan kalma kun ga kun dukkan lamarin halitta duka yana tsakanin kun gani wallahi duk wani lamari duk wani sha'ani na duniya duka da halitta mutum aljani mala'ika dabba duk wani abin da ka sani duka yana tsakanin kun gani kalma kun ga ne yanzu ga no ka zama wadaci yanzu ga kunni ya kare in Allah ce ka zama kun ganiyan zama mai arziki ya kare ka zama mai arziki zaman kan ga yanzu ga no Allah ya ce kun aliman ka zama babban malami ya kare kunni ya kare zaman ka yanzu ga no kun amiran ka zama sarki ka zama wani shugaban kasa ya kare yanzu ga no ne ba an je a komo bane a'a ya kare kun gani kawai na Allah shi za cikin suratul yasin karshe karshe suratul yasin mai Allah ke ce Allah ke tamci awalin sallazi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al khallaqul alim innama amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu an yakuna lahu kun fayakun innama amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun Allahu akbar fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un labarin Allah duka na mai neman haifuwa da Allah ba gidi bai baka ba ko bai baki ba samun ka haifuwa daukan ki ciki yana tsakanin kun na Allah ne wallahi ko maniyi kankan haka ya talfa cikin mahaifan Allah da ya sa doki ciki da shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk ma'aurata da ke neman haifuwa Allah ba ya ba su haifuwa kyauta albarka Alkur'ani. wallahi tsakanin kun fa yakunu Allah ne ba sai an yi saduwa so uku cikin mako daya ko so ko kowar rana akan saduwa ba ba wannan bane wannan bai bada haifuwa kuna so ku sadu so dubu rana daya wannan bai bada haifuwa mai bai haifuwa na shine Allah in ya baya ko da rabin lokaci aka sado in ya sa haifuwa ciki ya kare an haifu Allah kenan Ke za shi suratul waqi'a idza waqa'at al waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a cikin wannan suran akwai inda Allah ke cewa afara'aytum ma tumnun afara'aytum ma tumnun a antum takhluquna am nahnu al khaliqun Allah ba ke tambaya nan ga istifhamiyan ga inda Allah ya ce a fara'aitum ga kamar dai Allah na kun gani ba ana nufin kun gani bane afara'aytum ma tumnun ay akhbiruni amma tasubbunahu fi arhamin nisa'i min almani Allah ba ke gaya tambayar maza yace ku ba labari ku maza ku maza ku maza da an ai muku haifuwa kuna takama diyana ne dana ne nike da da nike da da muna buga kirji da diyan da muke haifa muna proud muna takama halwa wata bai na kofin amwali wal aulad muna gwada yawa muna takaman yawa ni yara na goma yara na ashirin yara na fifteen yara na da yawa kaza kaza Allah wani na tambaya wai nan ayin da ku haifa na ku ba labari ku gaya mani Allah ku gaya min ni Allah game da maniyin da ku digawa a cikin mahaifan mata in kun sadu da su Allah ke tambayar maza ya ce afara'aytum ma tubnun ay akhbiruni amma tasubbunahu fi arhamin nisa'i min albani. Allah ku bani labari game da abin da kuke zubawa cikin mahaifayyan mata na daga mani in ka taru da iyalinka mani da yake zubawa cikin mahaifantan nan Allah wai yana tambayar mu bashi labari mu gaya mai a antum takhluquna yadda kuke shishirya wannan mani ku process wannan mani cikin mahaifan matan nan ya zama mutum am nahnul khaliqun ko dai a'a musu Allah muke wannan aiki <laughs> Allahu akbar Allah bangi na tambaya antum takhluquna shin wannan mahaifa wannan mani ne kuke zuwa su mahaifan nan kuka shirya shi zan mutum am nahnul khaliqun ko dai musu Allah muke wannan aiki kuma wallahi ba sai ma mun ba da jawabi ba mun ba da jawabi ba mun ba da jawabi ba Allah shi ke yi wannan namiji na nan lafiyan shi lau ɗan wurin maza ne namiji ne kuma har ba kyau sai da gudu bar shi namiji ne har ba kyau amma duk da haka ya tara da mata Allah bai sa ciki ba haifuwa in ya aiki ko ya yi aiki ba kowar rana shi yana so amma duk da hakan Allah bai kadara haifawa ba haifuwa ko ba ba ba zuba mani cikin mahaifan bane ana zubawa amma Allah bai kadara bai process shi zan mutum ba yasa dole ya fita ya wuce yasa mai bayewa shine Allah in ana nema ana neman shi wurin Allah ne ko akwai labari wai akwai mutane uku akwai mutane uku in ka iya kaka yi wasa ka bace musu rai akwai wasu mutane guda uku in ka iya yi kokari ka kiyaye kaka bace musu rai in ka san Allah na farko mutane macin da ta yi aure halali shekaru mai yawa Allah bai bata haifuwa ba in ka iya kaka yadda ka bace mata rai wallahi wa khasatan da wurin bangare na haifuwa shi kar tana zaune sai kai kana wasa da diyanka kana yin irin abin da zai jawo attention ta har ya kai ta ga bacin rai lokacin wallahi baka san Allah ba wasu na nan wasu mata Allah kiyaye mu ɗan tana zaune da uwanta da Allah bai ba ta haifuwa ba ɗan diyanta suka zo shi ta kama su tana wasa da ita tana rungumanta tana kisinta tana mata wani abu shi gana zuwa tana kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kawai ya san irin suka da dafin da take ji cikin zuciyanta. wasu na nan ma in dan su ko diyansu in ya gudu ya yi mata a tu sai ce oi nanayya wata tara na oi barin kama diyana wata tara na shi magana zaune tana kallo baki zage ta ba baki buga ta ba baki ce mata komai ba amma iya iyankin nan wallahi automatically ranta ya bata sami hankali ka kai haka shi za wasu Allah ya saka musu alkhairi ɗan diyansu suka zo wurin su sai ga ɗan uwansu da ba su haifu ba sai ce je wurin manki da manki ya je je je ta kore ta kan ba da sun kore ta je wurin manki je wurin manki eh doki yanki ni ku ji ku saji da kanku ni da ni mutane kware kenan wanda suka san Allah kenan lada ana kwashe shi ko ina wo kuma rahama Allah ana kwashe shi ko ina kaga in ka in ka yakan ga wallahi Allah ubangiji bai tozarta ki Allah bai sa ki hawaye kan yaran kin nan yanda kika doki wannan yaran kika kwantar da hankalin wannan Allah bai bata ba haka nan kuma Allah ubangiji zai bar ki samu kwanciyar hankali cikin yaran kin nan amma matukin da proud kan ‘ya'yanki a kan waɗanda Allah bai ba su ba zauna ki jira Allah ya barki kuka kansu in dai wa'an ga bayan Allah da Allah bai ba su haifuwa ba su yi kuka don ki Allah ya barki ma ki kuka wata kin zo kina gan yaran ki so da wace ba kai ka haife su ba Allah kiyaye mu akwai da yawa haka nan yakan zo ma yana da yaro ma bai so ma ce shi haifi yaron nan bai so a ce ma kaman dan shi ne shi yasa na farko kenan ire-iren wa'annan mata da Allah bai ba su haifuwa ba gidan aure ba ce musu rai na biyu shine mawadacin da yake Allah ya taba bashi kudi ya taba samun kudi yayi arziki amma a waye gari sai Allah ba ya kwashi arzikin da shi ke ba mutane suna ci yau ya ya kai in ba bashi ba bai ci ba ire-iren wa'annan mutane in akwai hankali ba bace musu rai so in kana bata musu rai in kana bata musu rai baka san Allah ba Allah da ya bashi ya kwashe nan ya iya ba kai kuma yau da kake takaman nan gobe Allah ya ya kwashe shi annunka izi naka ya yi west ya fi nashi. wallahi so da lokacin mu ba mu fasa wanga kwarai sannan na uku shine sarauta wannan ya taba cin sarauta ya na sarauta sai ya fita hannun shi kaka bashi mishi rai kaka yi mai dariya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 ka manta kaman kai baka mutuwa baka mutu ba tukun kai ma Allah ya saka zama kai ma ba kai wani kai ba kowa bane yasa ire-iren wayannan mutane nan kuma ba baci musu rai sam ba baci musu rai wayan ga mutane guda uku ga ɗan mutum kana tsoro Allah ka san Allah ka san iya iyin Allah kullu yau kullu yawmin huwa fi sha'ani da ka kiyaye baka bata lamarin baka baci musu rai Allah ubangiji ya kiyaye mu mu je da karatun ya Allah shi wa ruhun minhu shi wa ruhun minhu ruhu nan ganga malama sun fassara shi daban daban daban daban daban daban daban wasu ma sun fasara ruhun nan bi ma'ana rahma ne jin kai ai wa rahmatun minhu ce jin kai daga gare shi shi Allah wasu ma suka ce a'a abin nufi da ruhun nan ganga ne kamar dai iska ne da yake an busa daga Allah amma ana danganta ana cewa Isa ruhun layuwa na sirrin Allah ne da yake Allah ubangiji ya busa cikin ita na na Maryam amma ta bangaren Jibril alaihi salam ko ka wa ruhun minu abin da yake ya fito daga Jibril ne zuwa ga mahaifan na na Maryam shi yasa duk wani kufa yakunu da Allah ya aikata nan wasita wannan aka bi tsakanin shi da na Maryam tsakanin Allah da na Maryam shi ne malaikar Jibril alaihi salam yasa can cikin sautar tahrim karshen Allah bangi na batun na Maryam bashi mutane suna aibata ta sanda shi wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin na maryam kamar da muka karatu wani kwanakin baya ita kawai ne mace da ya tal da aka kira sunanta cikin alqur'ani in ba kuma alqur'ani tun farko har karshe babu wani mace da aka kira sunanta fili sai da aka wasu sifofi mai shi a sa ciki amma suna kadara ofin fili ya kan ga ba sunan da aka kira sai da na maryam cikin mata ma'anan maryam kuma shine abida mai bauci mai bautan Allah mabauciyan Allah wanda ke bautan Allah ma'anan maryam kenan na na maryam kawai aka sunanta cikin alqur'ani shadaban shi Allah bangiji ke magana yan ta kiyaye kanta ta katangance kanta ta kama kanta bata yi lalata da ake yi ba Allah ce fada fahana fihi min ruhina sai musu Allah muka busa a cikin farajinta nan ta ai min ruhina ai min jihati ruhina ta bangaren mala'ika mala'ika jibril alayhi salam wanda ke shi wani aka ce mai ruhu wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin karshen karshen lamarin ta kenan to ita na na maryam Allah ke cewa shi annabi isa nan lamarin shi kalimatun ni alqaha ila maryam kalma na kun fa yakun Allah bangin yayi amfani da shi zuwa ga na maryam wa ruhun minhu kuma shi annabi isa wani jin kai ne minhu daga shi allah daga allah bagiji zuwa ga ita na maryam da allah bagiji ya yi mata yana son ya mai da ita wani aya lamarinta wani aya lamarin dan za ta haifi na wani aya na na maryam sunan babanta imran na na maryam sunan babanta imran sunan umanta hanna shi muke cewa annatu annatun nan hannatu to ita wannan bauya allah hannan ga ta jima Allah bai ba ta haifuwa ba ta yi lokaci mai sau Allah bai ba ta haifuwa ba mijinta Imran ga kuma wasu bayan Allah ma na gan kaman ba annabi ne amma magana mafi gaskiya bawan Allah ne da yake an shige shi da bayan allantaka amma shin ba ba annabi ba ne? wal ilmu inda Allah shin ba ba annabi ba ne? amma bawan Allah ne matuka amma ba ba annabi bane to shi wannan bawa Allah Imran shi ke tare da matansa Hadi shi ke tare da matansa Hanna to shi ita wannan Hannan ga Allah ya yi ta lokaci mai so wata samu haifuwa ba Hadi da ba samu haifuwan ba sai sai Allah ya kaddara mijin shi yana nan mutumin kirki ne yana roƙon Allah yana fatan alkhairi daga Allah matan shi kuma tana nan tana sauran tana sauraron alkhairi daga Allah to sai wata rana ana nan shi ta tudoki juna biyu da tudoki juna biyun sai Allah bangiji ya kaddara mijin shi ya bar duniya da mijin ya bar duniya tana tare da juna biyu har wa yau sai tana roƙon Allah tana ce ma Allah rabbi inni nazartu laka mafi fi batni muharrara suran shi Imran nan aka ba suran sura suran sura Ali Imran nan so da Allah bagiji yayi batun su yayi batun shi da matan shi da kuma diyansu har da jikansu yasa shi Imran matan shi Hanna diyansu na Maryam jikansu Annabi Isa alayhi salam shi aka ba wannan sura suratu Ali Imran yana zuriyan shi imrana ko mutanen imran to sai Allah bin sa tana addu'a tana addu'a tana cewa rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran taqabbal minni to wannan addu'a take yi har Allah bin yasa tana kaunanta haifi da namiji wannan da namijin nan ya zama wanda ya zo yana bautan Allah yana gyare-gyaren Baitul Maqdis kamar yana maluma suka faɗi to amma sai Allah bangiji mai ganin dama sai sa ta haifi mace tana so Allah ya bata da namiji don da sa shi labarin bautan Allah sai Allah bangiji ya bata mace da ta haifi ta kare ta ga mace ta haifi sai ce rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wasu ma suka ce kaman nan magana Allah wasu ma suka ce magana mala'ika ne kowanne jumla ne shi ya shigo ciki sai tana ce ma Allah rabbi inni wada'tuha untha Allah na haife ta mace namiji ne ke so amma gashi mace na haifi sai ce wallahu a'lamu Allah shi ne mafi sani bima wada'at da abin ta haifi ba lokacin da take ce ma Allah na haifi mace nan lokacin Allah ya san mace ta haifi ba kamin ta haifi mace ma Allah ya riga ya san mace za ta haifi yasa Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi sani abin da ta haifi sanda ya ce sai tana cewa kuma walaisa dhakaru kal untha yace namiji kuma ba kamar mace bane abin da namiji zai iya yi mace ba ta yi sai ta ce wa inni sammaituha maryam amma ni na sunance ta maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha mina shaitanu rajim ta ce Allah bangiji ina neman sarinka wannan yariya wa ha da abin da za ta zo ta haifu ita kuma mina shaitanu rajim daga cutan shaitan jifafi to kenan sai ta haifi na Maryam yasa abin da so ta yin nan ba ta samu ba targetin ta nan nufin ta nan ba ta samu ba shikenan sai na Maryam na nan ka duba Allah a sai Allah bangiji ya ba ta na Maryam ne ta yi addu'a na Maryam ta fito namiji ashe ba namiji bane Allah ya karbi addu'anta ko ya biya mata bukata amma ta gan biyan bukatan nan bata gan shi kan Maryam ba sai ta gan shi kan abin da Maryam zai haifi abin da Maryam za ta haifi shi za Annabi Isa bai wanda Allah ya mai ga da rahaman gaduka da Allah ke fari gaduka asali ya fito kakannin shi ne su suka yi wa gaduka amma sai hasken da kobin ya zai fado kan Annabi Isa alaihi salam Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu kuma yadda tsalle shi ya ce fa'aminu billahi wa rusuli inda Allah shi don haka wanga fa wanga lil ifsah kenan Allah ce in kana al'amru kama dhakarna lakum in dai lamarin kamar yadda muka karanta muku gani kamar shi annabi Isa bawa ni na Allah manzo ni na Allah ba Allah bane ba dan Allah bane ba na uku Allah bane in dai lamarin kamar yadda muka karanta muku ni in dai lamarin kamar yadda musu Allah muka baku labari ni to fa aminu billahi to ku yi imani da Allah ai fa saddaqullaha ku gaskatar da Allah ku yi imani da Allah imanan sadiqan imani na gaskiya fa aminu billahi imanan haqqan wa aminu billahi imanan sadiqan ku yi imani da Allah imani na gaskiya ku yi imani da Allah cikakken imani imani da yake la umu hauluhu shakkun la yaqumu haulahu shakkun iman da yake wani shakka wani tambaba bai wayan shi imani cikakken imani da ke babu shakka ba tambaba cikinsa billah da shi Allah wa rusulihi da kuma manzannansa da ya aiko ku yi imani da Allah ko ku yi imani da manzan Allah da Allah bangiji ya aiko ka ku zo kuna danganta wasu manzannai zuwa ga dan Allah ko diyan Allah ko na uku Allah ko a ku ya kanan ku yi imani da Allah kan shi ne la ma'budu bi haqqin siwa kan babu abin bautar da ke cancantan bauta sai shi sannan ku yi aiki da manzannin nan kamar Allah ne ya aiko su ya kare Aiki da aka sa ku kenan amma ba ku ku aje su masai ku ce wani Allah ne wani dan Allah ne a wani aka sa ku ba sai shi mi wala takulu thalatha dan ce wala takulu thalatha ala ce kada ku bude ba ku ce kaman uku shine wala takulu thalatha kada ku ce alloli guda uku ne wala taqulu thalatha kada ku ce alloli guda uku ne wala taqulu thalatha kada ku ce alloli uku ne Allah ubangiji haka ya fadi kada ku yi kada ku ce alloli uku ne sai da shi in innama Allahu ilahun intahu khairul lakum in Allah ce intahu khairul lakum in ji Allah ce ai imtana'u Allah ku hannu daga irin wannan magana ku hannu daga zattuka na cewa Allah uku ne khairul lakum Inji ji Allah ce yin ku hakan nan khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku in tahu Inji ji Allah ce ku hannu daga gure baki kuna cewa ai in in tahu min hadha alqawl Allah ce ku hannu daga wannan zance na cewan ku allawli guda uku ne Allah ce yin ku haka kamewa daga barin wannan mugun magana khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku in ba haka ba abin da zai cika da ku ku da kanku ba za ku yi ba ba za ku ji daɗi ba Allah kiyaye mu sai shi mi innama Allahu ilahun wahid Allah ya innama Allahu ilahun wahid Allah abin sani kawai Isa Allah shi innama abin sani kawai da yake ba wani magana bayan shi kuma Allahu Allah ubangiji ilahun abin bauta ne wahidun guda daya tal inji Allah ya ce innama Allahu abin sani kawai Allahu Allah Ubangiji ilahun ni abin bauta ne wahidun guda ɗaya tal la sharika la wala niddala babu abokin tarayya gare shi babu abokin tankiya kuma gare shi shi da wani ba su jan allantaka shi Allah ne duk wani abu da ka sani daban kuma bawa ni na Allah khalisa ni na Allah subhanallah magana kenan da Allah ke gaya ma duniya magana kenan da Allah ba ke fari babu babu ba shi duk wani abin da ka sani bawa ni na Allah haka Allah bagin hajji lamarin sai ce mi subhanahu an yakuna lahu walad inji Allah ce subhanahu an yakuna lahu walad ai tanzihan la yace sarkaka ya tabbata ga Allah subhanahu sarkaka matuka sun san sarkaka ya tabbata ga Allah an yakuna lahu waladun da a ce da ya tabbatu gare shi da a ce da ya kasantu gare shi shi Allah subhanahu sarkaka ya tabbata ga Allah sabtata ya tabbata ga Allah korewa ya tabbata ga Allah da a ce wai da ya tabbata gare shi sam Allah ya wuce wannan in kullu ma fis samawati wal ard illa ati rahmani abda duk wani abin da ke cikin samai da kasa sai dai sun zo ma Allah ne suna bayi amma babu wani abin da ke takama allantaka da Allah Allah bangiji guda ne kuma shi kare ne ya kare inji Allah sai ce mi lahu ma fis samawati wa Allah ya sake komowa yana gaya muna yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi inda ne ce ai lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ai khalqan wa ijadan wa tasarrufan Allah wani ya ce duk wani abin da ke cikin samai da samai da kansu da kuma abin da ke cikin kasa da kasan da kanta lahu na Allah ne khalqan wurin halitta wa ijadan da kuma samarwa wa tasarrufan da kuma jujjuyawa wa tadabburan da kuma kulawa duka na Allah ne duba shi ya alci sama da kasa shi kuwa ke mallakan sama da kasa duk wani tasarrufat duwan juye-juye duwan jujjuyawa duk kai kawo iya iya da ke cikin sama da kasa duka kuma Allah ke yi nashi ne so da yawa mutum kan iya mallaka abu amma sai ba wani hajiya na shi amma ya ba wani hajiya wani ke kulawa da shi wani lokaci kuma mutum kan iya rika wani abu yana kulawa da shi amma ba nashi ne. amma sama da kasa Allah shi ya kaga halitta abin shi da ya halitta abin shi kuma bai ba wani ajiya karbi ka rika mini ba a'a shi da kanshi kirke da abin shi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ce lalle Allah ubangiji shike riko shike riko samai da kasa shike riko sama da kasa an tazula so da kata gushi wallahi saman da ke rataye da muka ganta ga da kasan da muke rayuwa kan shinga Allah ke rike da shi in Allah ya saki ya rushe ba shi kuma inna allaha yumsiku samawati wal ard ai inna allaha yahfazu samawati wal ard Allah ban shi ke kiyaye sama da kasa so da kata rushe kata rushe in Allah ya sake muna sama one day ya fado kasa in Allah ya sake kasan ga one day ya wuce ba shi kuma Allahu akbar sannan Allah ba gije kwa duk abin da ke faruwa cikin duniya da lahira duka sama da kasa ruka Allah ke yi baba ku ne manya tun da kuka kun taba ga wani ya fito ya ce kaman bisa nashi ne a ba shi na Allah ne da ba an yi miyagun sarakai duniya an yi su fir'auna an yi su hamana an yi su karuna an yi su namrudu dukkan taurin kansu duk da taurin kansu wasu su sun ce su Allah ne amma duk da cewa shi Allah ne sama dai bai taɓa fitowa ya claim sama nashi bane ga rana wani bai taɓa fitowa ya ce rana nashi bane a namrudu ma lokacin da annabi Ibrahim ya ce mai ana uhyi da ya ce mai kamar rabbi alladhi yuhyi wa yumitu ubangiji na shi ke rayarwa ya kashe sai na muru ya ce mai ana uhi wa umit in dai aikin Allah kenan ni ma na yi ni ma na rayarwa ni ma na kashe har yadda mansur ce bar aka kama wani aka ja kashe aka bar wasu ya ce gashi da na rayar na kashe da mai annabi ibrahim ya bitin shi da rana annabi ibrahim ya ce mai fa inna rabb fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq fa ati biha min al maghrib ce aka nan ta babu laifi. ubangiji na allah nan nan shi ke fito da rana daga mafudar rana mafudar rana mabullar rana inda rana ke kudowa da safe Allah na ke fitowa da rana wurin in ka ce kai Allah ne gobe in Allah ya kai mu fa ati biha min al-maghrib kaka bar rana ya fito daga inda yake fitowa don Allah na ke wannan kai sake mai da rashin bari ya fito daga wanda yake fariwa ya iya Allah ce fa buhita alladhi kafara wurin na ya confusion ya dimuce bai san jawabin da zai ba annabi Ibrahim ba kuma Wallahu والله لا يهدي القوم الظالمين ya kare. wani bai taba fitowa ya claim rana nashi ne balle ya batun sama ba wani bai taba fitowa ya claim kasa nashi bane wata taurare wani bai taba fitowa ya ce nashi bane sam yasa lahu ma fi wace ma fil ard nan da ake batun shinga lahu ma fi samawati ma fil ard shi da mallaka abin da ke cikin sama da kuma kasa har da sama da kasa duka mallaka shi nashi ne Allah wanda ke da wanga an zana danganta mai haifuwa a sam ya fi karfin wannan ya fi karfin wannan Allah ya wuce haifuwa haifuwa in ka danganta shi zuwa ga Allah zagi ne amma haifuwa in ka danganta shi zuwa ga mutum yabo ne a ce wani ya haifu yabo ne an yaba shi kenan ka ji da kyau in aka ce wani mutum ya haifu an yaba shi yabo ne an praising shi kaga ya ji daɗi amma in aka ce Allah ya haifu yana fushi don an zage shi an aibata shi zagi ne babban zagi ka ce Allah ya haifu babban zagi ne Allahu akbar abinda Allah bai so bai so haifar don bai komi da shi Allah bai haifuwa ba kan bai iyawa bai so ni bai komi da shi muke son haifuwa don muke komi da shi muke takama muke alfahari da shi to Allah gini duk masu auren da ke son haifuwa Allah ka ba su akwai takaici ne akwai damuwa amma Allah bai maka wannan jarabta ba ba ganewa shi yasa akwai bayan Allah da ke za su zuba kudade su zudda kuni suna su bai kuni ne kan ba su so ba don komi ba wai don su samu haifuwa daya kaganku haka Allah yake akwai wa'anda ke zuwa so da haifuwan ga wannan ke sa mutane masu bar hanya kiyo ba za su wuta don me shin ya nemi haifuwa ya nemi haifuwa ya yi addu'a ya yi addu'a ya ga wannan bai biya bukata da sauri ba ya nemi bayan Allah ai mai addu'a ya ga bukata bai biya da sauri ba wannan shaida an kaman bai ko yayi baki baki magani bai yi da sauri ba yayi je hospital bai yi ba sai ya ji kuma ko mai turu nan ga ko wani malami ba nasare ko bai yahudi da zai iya ba shi haifuwa sai ya tashi je wurin nan addinin shi duka ya zuba ba wal iyadu billah ba da ba domin neman haifuwa guda so da samun haifuwa bayan Allah dewa sun je wuta so da ya zudda addinin shi ta ji ta zudda addinin ta wai don ta samu haifuwa ta ji ta shiga turu ya ji ya shiga turu oyo wani ma ba samu ma duk da haka Allah bai cewa wanda baka samu ba shi nawo an kona ka Allah kiyaye mu shi yasa mutum kana komin ka duka ni kana dogara ga Allah kuma Allah bangiji shi kare kana dogara ga Allah kuma Allah bangiji shi kare Allahu akbar to Allah bangiji ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah bangiji shi adda mallakan abin da ke cikin samai da kuma abin da ke cikin kasa hmm. wa kafa billahi wakila ya ce wa kafa billahi wakila ai wa kafa billahi hafiza kuma Allah bangiji ya isa ya zamo wakila mai kiyayewa ga bayinsa ko kuwa wa kafa billahi wakila Allah bangiji ya isa ya zama abin dogaro ga dukkan halitta to don haka dukkan halitta ɗan kana neman abin dogaro a dogara ga Allah a dogara ga Allah a nemi daga Allah a kai kuka zuwa ga Allah Allah shine mai iko shine mai karfi shine abin dogaro shike bayarwa wanda yake in ya bayar ta bayo. in ya hana ta hannu Allah bangiji ya bamu duk wani alkhairin da muke so Allah kuma ya kiyaye duk cutar da muke so sai Allah ya ce mi walan oh to shi dai da mai haka akwai tambaya don akwai tambaya cikin masallaci akwai tambaya cikin masallaci ko abu laifi duk wurin kuma akwai tambaya to ina jaya ne ke gaban shi inji ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا gurin ya saya na'am ok kaje tare nawa oh ta shi ne mu saya aka so 370 7 ok to ina ji na ji shi mun tare da karatu mun ganga ya samu doki tambayoyi mu mu ansa Allah bangiji kuma ya muna dadin kai inda muka kai karatu mu didi Allah ya samu na mizani inda muka kai kuskure kuma bangiji Allah ya yafe muna Allah bangiji ya yafe muna Allah bangiji ya yafe muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to bismillah tambayanka na'am na'am wanda ke yi shekara guda ne kawai wanda suka hau da su sun ba aiki ta mata da shi a kwata sai tana tana

to ana rana da sun yi da kama damuwa yi wa to kankan da suke yin nan to ina aiki shaka ta shi zuwa kuma su mm. da ya je kuma su ne sai ya yi kuma da ya ce mutu nisu to yau zuwa fadi ma ya kai kamar wata bakwai ke nan ita ya bata wani su kuma tana cin daki ita ce za ta zo ta gaida sai ba kuma su da yake iya wurin aiki tana so ta wuce ta wuce yake sai ce mata kada zo har ta shiga mota ma ta je gudu da ta kai ta kira ta ce na ta kuma shi ka zo ka roƙe ni ka kada wuri ne ya ce mata kama ba na ce ba su ba kuma ba so shi ta da ta kwanta a kai kwana wajen da ta kuma shi sai ku tana cikin dakin miji miji kuma na ce wani sulta na Allah kiyaye mu ba Allah ke tambaya ya ce ba mu Allah ne ta yi aure shekara daya one year ba haifuwa ai kuma one year dai to kowa da irin zuciyar shi kowa da irin hankurin shi Allah ya kiyaye mu An ba ka ba shekara guda ba wasu sun yi sun ka yes ba haifuwa ba ana zaune wal iyadu billah Allah ya kiyaye mu to wannan babu ya Allah ta aure kaman one year kenan Allah bai ba ta haifuwa ba to cikin gidan da suke akwai ta mata tana zuwa church ni sai da zo ta ce mata akwai wani yace pastor mu yana kokari kwarai ina kokari kwarai da aka da ki zo mu je wurin pasta a miki addu'a da aka je shi pasta yace kaman ta zuwa a church kowani wani lahadi wani sunday shi ta kwata yadda tana zuwa to in ta yadda tana zuwa da wasu mafalkai ne take yi banza banza shi mafalkin ya bari to shi mijinta kuma shi ya tafiya je kuma shi ce shi bai son ta kuma tana zo ne dakin shi to wanga mata ta yi barna babban barna Allah kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kaga magana da ke fadda zuke kenan ita ta zubda addini ta kenan ta zama kafura ya kare Allah ya kiyaye mu ta da kuma tana sallah tana da bai ta musulmani kafura ne ta zubda addini ta to shi yasa wannan babban kuskure ta yi ta zama kafura zuwan taurin nan da mijin yace ya sake ya sake tan nan ta saku kuwa za zaman take ta kiya tana zaune dakin shi nan tana zaune dini kawai in ya mutu ya ba ta cin gado ya sake ta a yi eh, tun da ya ce tun da ya kuruna su ce ya suke ta kuma lafiyar shi laba ya ce ya suke ta ya suke ta ne ya kare ta halaka kenan aure ya bata ka gane ko eh aure ya bata shi sa tana zaune in ya muce ba ta cin gadon shi irin namiji ce ya saki mace sai matan ta kiya tana dakin shi ta kiftan nan wannan bai sa aure na nan a tana waste time ta ne kawai inda miji ya riga ya sake ki shikenan naki niki inda jini uku wata uku ki wuce in an taba saduwa da ke amma bai taba saduwa da ke ba misali yana kasar waje ne ko yana wani gari ne kina nan ga ko ke ke nan ga shi ke nan kina wani gari in ya kira ya ce ya sake ki bai taba saduwa da ke ba ranar da ya ce ya sake ki nan no ranar nan no ba wani idda kuma in namiji ya aure mace in ya taba taba ta koda so guda ne in ya ce ya sake ta ta yi zama ta yi idda ta gan jini uku shine koro na kuka salki uku shine muke cewa wata uku wata uku nan in ya taba taba ta kenan amma in an daura aure mata da miji sai bai taba zuwa sun yi abin sunna ba ba su taba bai taba shiga tsakanin su ba in ce ya sake ta yau nawa ta fa kayan ta wuce shi yasa da miji ya ce mata ya sake ta nan shikenan ya fita wuce amma da sauran waya ah, kaza kaza ko kaza kaza shi na ka ya sake ta in ya mutu ba sa cin gado shi ya sake ta ba matan shi bane kuma ta gane ko kuma abin da ta yi na zuwa church nan ta su da addinin ta Allah kiyaye mu na'am bismillah ina zuwa akwai tambaya tambaya daga bismillah duk wani ke tambaya wani ya aka yi wa ke tambayan nan wa wa ke tambayan doki doki kai doki kai wai ya aka yi salatu tasbih salatu tasbih raka hudu ake yi raka hudu na in total ka samu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 300 300 wa a hudu ne ko raka ka samu 150 bisa raka na farko 150 raka na biyu 150 ya yi 300 raka na uku da na hudu kuma 150 150 300 kenan ai na 75 sorry raka na farko ka samu 75 raka na biyu 75 ya yi 150 raka uku da raka hudu kuma 75 75 shi ma yi 150 in ka hada duka yayi abin ga 300 kenan 300 dari uku subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar yana kin shi in ka zo ka sai kai ka takbir ihram Allahu akbar shi ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka yi shi 15 an ga 15 ka kare shekai fati da sura an fi so ka karanta suran nan fati da shi fati da muka sani suran nan an fi so ka karanta suran da akwai tasbihi ciki kamar sabbihi isma rabbikal a'la ko ko sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard ko ko yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard irin wa'annan surun da akwai tasbihin nan amma na san babban suna da manyan eh, manyan suna da abin gaisa at least wanda kowa ya karanta shine sabbi hisma rabbika al'ala so da akwai sabbi hisma rabbika eh, tasbihi kenan to an ka karanta fatiha da sura kari shi ka je ruku'i ka je ruku'i kai 10 ka tsaya da ka 15 shi ka yi ruku'i 10 ya yi 25 in ka taso daga ruku'i kuma shi ka yi kuma 10 shi subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar na ya yi nawa ya yi 35 in ka je sujudi kuma shi ka yi 45 in ka zauna ya yi 55 ka koma su kai sujudi kuma ya yi 65 in ka taso maimakon ka tashi ka wuce na shi ka zauna kuma kadan kamar yadda ake julusul istira shi ka tashi kuma shi ka 10 ya yi 75 sannan ka tashi ka kuma kawo sauran uku na duka haka nan ko kuwa in ka zo kai takbiratul ihram Allahu akbar shi ka yi 15 sannan ka kawo fatiha da sura in ka kare gabanin ka je ruku'in nan shi ka kawo 10 wani nau'i daban kuma kenan shi ka 10 in ka je ya yi nawa 25 in ka je ruku'i ka yi 10 35 in ka taso ka yi 10 in ka je sujudi ka yi 10:55 in ka tashi ka zauna daga su juri shi ka yi 10 in ka je su juri kuma ka yi 10 to in ka taso ba ka zama wa kuma nan so da kafin 10 ka ba ka zauna ya 75 shi ka tashi shi ka in ka biyu ka zauna ka yi tayya ba ka sallama shi ka tashi ka kawo biyu kuma sannan shi ka yi sallama ya cika da kenan wallahu a'lam na'am Mm. Hmm. hmm. eh maluma sun ce kaman ba a kitabai game da karanta alkunus shi shine addu'ar da ake cikin sallah amma da yin shi da tajwid kaman karatun qur'ani maluma da yawa sun kick against wannan maluma da yawa sun kick against wannan suka ce tajwid bai shiga cikin komai shi karatu alkurani tajwid bai shiga cikin komai shi karatu alkurani amma wannan ne yana karanta alkunus in dai ba wanda ya san karatu ba yana da karatu ne sai ga jama'a da wannan ba wannan wani abin gani wasu abiyat ne amma sai na da wankan ayan qur'ani ne shi na cewa wani aya wani aya wani aya ba aya ba ne baici ne amma yadda ake jan wasu alqunutun nan shi ka ce kaman qur'ani ake karantawa ana ta juyi ga kalkala da wasu abin ga duka eh abin ga wasu malama da suka ce ma addu'a shi bayan shi haka nan addu'a shi da ka yi shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين addu'a shi addu'a ne addu'a shi addu'a ne sannan kira'a kuma kira'a qira'a shi daban ne sha ja shi kan sarin kira'a yanzu wasu malama da yawa an kan wannan nan ba daidai ba ne ka gane ko na amma ana yi kuma ana yin shi hal da style <laughs> dukan ga wani bai ce komi ba amma maluma da yawa na against wannan Allah kiyaye mu ga ina so wannan mata da lafiya ta koma ciki ta yanzu za ta yi ne kawai ta yi kalmar shahada kan tana tuba tana barin wannan abin nan ka gane ko me yiwa ta zo tana sallah tana kalmar shahada amma ba tana nufin da ta bar wannan abin ba shi yasa yau shi ta zo ta yi tuba ba shi lalle an an kama ta an kai taurin malami ba a in za ta tuba ita da kanta ta zauna ko ka da ita man ka zo ka ci mata kuma oh abin da kai nan kin mistake kaza kaza kaza shi ta yi tuba tana kabar da san kaman ba ta kara ta je kuma wurin wannan abin gan nan fastan nan ba za ta kara ta je wannan church ba da take zuwa sunday sunday ba za ta kara ta je ta tuba kenan ba za ta kara zuwa ba kuma za ta kama Allah guda kawai tana bauta shi ta yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu ya kare ko kwanta sai annabi sai roka shikenan yayi ka gane ko na'am ina ji mun takaita da karatu mun nan muka yi daidai Allah ya samu na mizani inda muka yi kuskure kuma bangiji Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh